Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu lauyoyin da ke kare donald trump a shari'ar da ake yi ta yunkurin tsige shi a majalisar dattawan amurka sun ce ba shi bane ya tunzura mummunan tashin hankalin da ya faru a majalisar dokokin kasar suna masu cewa wannan shari'a bita da kullun siyasa ce kawai ɗaya daga cikin lauyoyin trump da ake kira michael van devin ya ce bukatar da aka mika ta tsige shugaba da ke gaban majalisar dattawan rashin adalci ne da kuma yunkuri na ramuwar gayya da ba shi da hurumi a doka david shan na daya daga cikin waɗanda suke kare trump a wannan shari'a For a great many Americans see this process for exactly what it is. Ya ce Amurkawa da dama sun gane abin da ake kullawa. Wannan wani yunkuri ne da wani gungun 'yan siyasa ke yi. Daga nan sun shafe Trump daga fagen siyasar Amurka. Wanda hakan zai hana sama da mutum miliyan 74 damar yin zaben wanda suke so. Tun a farkon wannan shari'a, 'yan Democrats suka gabatar da hujjojin da suke nuni da cewa Trump ne ya tunzura masu boron. Presidents can't Dan majalisar wakilai joe Gus na bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa ba zai yiwu shugaban kasa ya kunna wuta irin wannan a makonnin karshe na wa'adin mulkinsa ba sannan ya tafi salin alan kamar ba abin da ya faru. Su dai lauyoyin da ke kara Trump sun faɗawa sanatoci cewa tsohon shugaban na da 'yancin ya kalubalanci kayan da ya sha a hannun shugaba Joe Biden. Suna masu cewa jawabin da ya yi na minti saba'in gabanin mamayar da aka yi wa majalisar dokokin a ranar shida ga watan Janairu. Bai ci a ce ya da jama'a ba. akalla mutum uku suka ji rauni a ranar juma'a a lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da harsashen roba a kan dandazon masu goyon bayan shugaba anson suci da aka hambarar lamarin ya faru ne a birnin da ake kira maulimiyeni da ke kasar ta miyamma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake ta zanga-zanga a sassan kasar a daidai lokacin da ake bikin haɗin kan ƙasa da ake kira union day wanda ya tattaro ɗaruruwan masu goyon bayan tsarin dimokuraɗiyya waɗanda suka bazama a kan titina tare da bijirewa dokokin da sojin ƙasar suka saka don dakile zanga-zangar wannan jirin zanga-zanga ita ce mafi muni da ƙasar ta miyamma ta taɓa fuskanta tun bayan juyin juya halin da aka yi a shekarar 2007 wanda aka wa lakabi da saffron revolution akalla mutum hamsin aka tsare tun bayan aukuwar juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu inda sojoji suka karɓe mulkin ƙasar saboda a ce wasu an tafka makudi a zaben watan nuwamba da aka yi We need real action. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Myanmar Tom Andrews kenan yake cewa akwai buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki kwakwaran mataki. Saboda haka na kira ga majalisar da mambobinta da su miƙa bukatu aƙalla hudu ga sojojin na Myanmar. Sai dai jakadan Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya Mint ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne na karɓe mulki. bayan da aka tafka magudi a zaben da aka yi shugaban hukumar lafiya ta duniya da who tedros adnam ghebreyesus ya ce za a ci gaba da laliban musabbabin ɓullar cutar covid-19 bayan wata ganawa da yi da tawagar da ta je ƙasar china gudanar da bincike kan yadda cutar ta ɓulla a dai wannan mako tawagar ta da who ta kammala ziyarar tata a china inda ta je cibiyar bincike kan kwayoyin cututtuka ta wuhan wacce wasu suke tsammanin daga nan aka fara samun ɓallar cutar yayin wani taron manema labarai gabanin fice wasu daga china ɗaya daga cikin masana kimiyyar da who ta tura peter ben embrek ya faɗa wa 'yan jarida cewa binciken farko da suka gudanar ya sa sun yi amanna cewa abu mai wuya ne a ce cutar daga wannan ɗakin bincike ta samu asali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban mexico andres manuel lopez obrado ya ce ya gamsu da matakin da shugaban amurka joe biden ya dauka na dakatar da gina katanga tsakanin kasashen biyu a ɗaya daga cikin dokoki na gashin kansa da ya samar a lokacin da ya shiga ofis biden ya sa an tsayar da aikin gina katangar wanda yana ɗaya daga cikin alkawuran da tsohon shugaba donald trump ya yi a lokacin yakin neman sa. a shekarar dubu biyu da shida trump ya sha nanata cewa ƙasar mexico ce za ta biya kudaden gina katangar ko da yake daga baya ya nemi majalisar dokokin amurka ta samar masa da kudaden a jiya juma'a ne shugaban na mexico ya faɗa manema labarai cewa yana goyon bayan matakin da biden din ya ɗauka ƙungiyoyin ba da agaji sun yi gargaɗin cewa ƙarin tashe-tashen hankula da ayyukan soji da ake gani a jamhuriyar tsakiyar afirka na hana su kaiwa ga dubban mutane da rikici ya tilasta wa kucewa daga gidajensu mutanen da suka ce suna cikin mawuyacin hali a cewar kungiyoyin halin da mutanen da yawan su ya kai sama da dubu ɗari ke ciki na ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar tun daga watan disambar bara labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata mun yi dubi ne akan kangararrun yara da kuma abin da ke janyo ko sanadiyar kangarewar yara inda a wasu lokuta ma akan alakanta a yara maganin sihiri ko sakacin iyaye. ko menene mafita? Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. wanda ya taɓa tsintar kansa a yanayi na ta'ammali da miyagun kwayoyi kamar yadda na faɗa za mu magana da saddam sa'idu sufiyan ta yaya ka tsinci kanka cikin batun ta'ammali da miyagun kwayoyi tasowa na dai a kano i felt like shaye-shaye abin da ya kamata a yi kenan don an unguwa a accept ɗinka a kira ka babban yaro da sauransu for me dai ba wai wani ne ya ce gashi kai wannan ba tasowa na a kano ana kallon da akwai mutane mutane da nake son na zama kamar su idan na girma so kuma abin da na gansu suke yi kenan so for me na yi filin cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin eh, a zama babban yaro anguwa haka abin ya fara na fara shan sigari at a very young age tun ina primary school ina dan gwadawa na yi na daina wata shida shekara daya but i think na fara proper somewhere around um, 2006 2007 har zuwa 2015 da allah ya ya kawo min solution da na daina abubuwan da na sha codeine da wiwi da kwayoyi shi na dai to mun gode Allah alhamdulillah na'am shin akwai wasu ɗabi'u na daban da ka ɗauko a tsawon lokacin da ka shafe cikin wannan yanayi na baya baya ga buƙatar neman kwayoyi a yau da kullun da ka samu kanka a tsawon shekaru yeah some point abubuwa ba su zauna hannuna ba in bar kuɗin wannan na iya siyar da wayana na iya siyar da wayan ko wani abu da ya kamata a cewa yana preserve an ajiye na bi zuwa wani shekara ko wani lokaci da za a buƙace shi da yana dage mai wannan um, wannan is normal with um, addiction A siyar da wayoyi na siyar da la abubuwa dai basically abubuwa dai ba su zauna hannuna ba na ga babu kuma ina da wani abun da idan na siyar kuɗi za su zo zan siyar da shi at a promo price sometimes ma kawai dai a samu kuɗi ya fito a yi abin da ya kamata na'am shin ka taɓa barin gidan iyayenka a wannan lokaci wannan gashi nan dai ai barin gida ai dole ne ai at some point abin da um, mutum ke sha zai fara karanta man cewa wai eh, ka zama namiji ya kamata a daina ma wannan kuma iyayenmu were trying to put us a hanyar tarbiyya a hanyar musulunci sala kan lokaci dawowa gida bayan sallan isha ba fita karatun alkur'ani karatun boko kawai dai ana dai son a gamu a gida amma idan muna gida ba iya samu abin da nake samu a waje ba maintaining abin da addiction ina ke son na dinga fuelin ɗinsa da shi at some point maybe na shiga matsala ko na ɗauki wani abu ko wani abu ya zo ya faru get at some point I just um, bar gida ba wai na bar gida na je na house street ba akwai abokanai da were independent eh, were on their own suna da gidansu kuma muna abubuwan da muke tare so kamar na bar gida na koma gida amma ba tare da iyaye na nake ba but somehow somehow baban mu ke cewa a turanci wai the guilty is always always afraid so da nake nan ana kira na ban daga hall an ji daɗi ba amma i just had to be stubborn and do abin da big boys ke yi so haka ne ba daɗi nan ba mai baka kuɗi abokanai kawai ana zaune ne a ɗan yi shaye-shaye wannan so su je su yi harkan su sun baka yau sun baka gobe a bara iya baka ba gabara a ci gaba da baka ba sai ba kuɗi ba abinci kawai kana da gurin kwana amma all those social amenities da za ka samu bonanza daga gurin family duk bina so i was tired gaskiya alhamdulillah wani abu ya yi sanadiyar komawar ka gida da dina ta'ammali da miyagun kwayoyi ai gaskiya ɗaya ne abin da addiction ya zo ya shafi makaranta na ban gama makaranta ba na daina zuwa jami'a na gida na dai abokanai na wai progressing wannan ya gama wannan ya yi service duk da dai suna wannan abubuwan da suke amma da way moving forward ka zo aka fara samun wulakanci daga gurin abokanan da nake kira family na bar family wai na dawo gurin abokanai na na mai da su to Allah ne kawai ya taba zuciya na da da buɗe min ido da cewa wai iyaye ba wanda zai iya taba kaunan mutum kamar iyaye kuma na zo na samu wani kawai kamar Allah ne ya turo shi gori na ke koma me na ji zan iya koma gida na nemi gafara daga gurin iyaye na ba wai na ce wai sorry kuma gobe na zo ina iya irin abin da nake ba kuma idan na ce sorry na koma gare su wai mutane san yi abin da ya fi na wato me na wai na bar gida na yi wannan na fiyar da wannan na yi haka na yi haka kawai na koma na shirya da su kuma da na zo ba faɗa ba wani mamana na ma tana ta ji daɗi dawowa na gida dan at some point idan zan fita sai kai gida. ana tambaya na za ka dawo yau <laughs> akwai na yi dariya na tafi wani sai kuma abin da na sha maybe idanuwa na sun yi ja duk da dai an sani ina yi a gida amma kawai na ce kai baran iya koma gida ba a gani a wannan state kawai Allah ne ya fito da ni ya nuna min gaskiya cewa wai to wannan abin ba hanya bane ba fa dan I lost respect I lost value I lost komai da makaranta na je ban su a yara kananan a yi yau dan shiga gobe ka gan sun gama sun je service an koma masters so kamar ni ne old school so i needed to be among the new school i needed to be trained ne na dawo gida na yau ma baba na magana cewa na san na je rehab if there's a way that they could help me to facilitate my well-being and he asked me wai in ya kai ni zan canzu na ce to zan yi na zo wani rehab a abuja sign ups na wata uku allah ya sa kuma tun lokacin alhamdulillah gashi nan shekara na hudu ba wiwi ba kodin ba wani kwaya alhamdulillah kuma gashi na koma makaranta ba da ba don corona din nan ba last year ai da na zama graduate yanzu amma alhamdulillah to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. yau ma muna tare da Hajiya Halima Kyari Joda da Hajiya Hajara Lawal. Ai sauraro lafiya. misali ɗaya ya samu makaranta baban ya yi kokari ya samar ma makaranta da yake uwar tana gani wannan karatun bai dace da shi ba ta ce kar ya yi haka ko ya zauna ta yaya za a fahimtar da mata su fahimci cewa mm. hakan illa ce ga su kansu da kuma al'umma ga baki ɗaya. bata mai karatu ba ita mai ta sani fi sabilin layuwar rasuliyi ai mijin ya fi ta sanin abin da ya kamata ɗansa ya karanta ai ya kamata ta bar uban ya gaya wa ɗanshi ya shawarci ɗan shi ga irin kwas ɗin da in ka karanta zai fidda ka ga irin ilimin ka zai tafi daidai da kwas kaza wannan shine amma ita kawai don jin ta sa uban shi hamata shikenan sai ta yi mishi abin da ta ga dama ta yi wa 'ya'yan shi abin da ta ga dama to ai kanta take kashewa kanta take kashewa tunda bata bari uban ya zaba wa ɗansa kwas ɗin da ya dace da shi ba kuma yanzu wannan ya nuna ta rena uban yaran ne ki rinka ba wa miji girmansa da mutuncinsa in har abin da yake yi kekin tabbata ba daidai ba shawara ne zaki bashi har ki shawo kanshi ki ja ra'ayin shi shi ma ya gane cewa eh nakin ne da rai bari mu yi kwatance da ke kasancewar kin rike mukamai da dama mm. wa'insu suna gani idan mace ta yi karatu ta rike mukami ko tana aiki tana samun kuɗi dama ce ta take haƙƙin miji ko kuma yin yadda ta ga dama kasancewa mai yiwuwa samun ta ya fi nashi a wannan ni kan zan ba mata shawara idan har Allah ya taimake ki ke aka ba wa arzikin har kika fa mijinki samu to mijinki dan ki zamar da shi kawai shine shugaba shine gwamna ki faranta mar zuciyan shi ya ji ji daɗin ke ce mai samun kuɗi ku ɗauki misali mana a wajen matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na na khadija ai ita dukiyanta ɗin ma ta bayar a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya dinga taimakawa a yaɗon musulunci to hujja ce a ce wai uba wato ma'aurata sun rabu da 'ya'ya hmm. ita uwar tana rike da 'ya'yan ta rika yi musu tarbiyya wato ta rika gaya musu abubuwan da ba su dace ba akan mahaifinsu bai dace ba hajiya ko sun rabu ko baya ɗaukan nawa ke ki ki da Allah ki yi tsakanin ki da Allah Allah zai baki ladanki zai ba ai amana ne amanan ai ba a ce a namiji kaɗai aka bi wa amanan ba har da ke uwar da tare aka aka ba ku amanan nan saboda haka dan ba idan ɗaya ko dan bacin rai ya kawo ai riƙewan ma ke kika ga dama ki riƙe da farko ganin dama ki riƙe nan kuwa ni a zatona shine kina kar a je a gurɓatar miki da 'ya'ya kina so ki ba su tarbiya na gari to inda aka zo aka samu aka sai ai gara kin bar masa abin sa. shi ma ba zai rasa yadda zai yi da su ba tunaninki shine zai aure 'ya'yan nan za su zauna a gaban kishiya ba su samu tarbiyya mai kyau ba a tunaninki rayuwarsu ya gurɓace a tunaninki to ashe ku in dai haka ne sai ki zajirce a kowane hali ne ma aka samu mijin nan ko a kan bola yake bai kamata ka nuna wa 'ya'yansa cewa ubanku baya muku komai ba siapa wannan gaskiya ne ai mata su ne iyaye su ne masu rikon gida idan ba a ganar da su yanayin da ake ciki ba ai 'ya'ya za su tashi kawai kamar kurame babu irin faɗakarwa mata da ba mu yi ba lokal gamma lokal gamma muke shiga muna nan turum a nan yobe nan muna faɗakar da mata ku fito ku yi kaza kada kuma a yi kaza kada 'ya'yanku su yi kaza ku ce wa ku su yi kaza idan ba da matan ba wa zai sanarwa mata wannan ya wayar da mu ya sa mu mun fahimci me ma problem ɗin da ke karkara sosai mun faɗakar da su yadda ma za su yi da 'ya'yansu saboda 'ya'yan nan ka sani in ba gaya musu ake yi ba su ma fa za su iya su bijire su ɓaci kuma su ne manyan gobe dole ne sai an tarbiyyantar da su tun yanzu sosai wannan ma ya kai ne ka tambaya na gaba wanda arewacin najeriya a 'yan shekarun nan yana cikin wani halin haula farkin tsaro kuma wannan abu baya yiwuwa sai da matasa wace irin gudunmawa mata suke bayarwa wajen rushewa ko kuma gina tarbiyyar 'ya'yansu gaskiya mata su ne ma suke da babban haƙƙi da ya rataya a kansu su tarbiyyantar da 'ya'ya. Ubayen 'ya'ya suna fita tun da sassafe zuwa wajen neman abinci, kamar waɗansu 'yan kasuwan karfe shida suke fita. To waye ne a gida da zai tarbiyyantar da yara ƙananan nan har su yi wayo? Ai uwa ita ce. Saboda haka tarbiyyan 'ya'ya dama haƙƙi ya rataya a wuyan uwa ta tarbiyyantar da 'ya'yanta shi ya saka uwa ya kamata ta tsaya tsayi wandaka. ta ga cewa an sa mata 'ya'yanta islamiyya ta ga cewa an sa mata 'ya'yanta a makarantar boko idan suka fahimta a islamiyya ana taya ta da gaya musu a makarantar boko ma ana taya ta da gaya musu sannan in suka iso gida ita kuma ta faɗi abin da za ta gaggaya wa 'ya'yanta ta sa su akan hanya domin su san hanya daidai kar su je su jiyo wani irin wa'azin da ba shi ba wani irin maganganu na tsakanin Uh, age groups wanda suke peer groups a kan titi sai yaro ya tashi da tarbiyyar musulunci mai kyau yaro ya tashi da tarbiyyar da wannan al'umman take ciki ka san kowane irin al'umma da tarbiyyarsu da al'adansu kada ta bar yara wasarere zubi wasu suna gani cewa akwai kunya tsakanin musamman 'ya'ya maza mm-hmm. da iyayensu mata na biyu kuma a arewacin najeriya muna yawan samun matsalar sake-sake wanda yake kai ga abar yara a gidan iyayensu ba tare da iyayensu mata ba kuma ba dukkanin mata ne suka tashi suka zama nagari da suke tsayawa tsayin daka akan 'ya'yan da ba su suka haifa ba ta mm-hmm. yaya za mu shawo kan wannan matsalar gaskiya shawo kan wannan matsalan kam yana da wuya amma shine abin da musulunci ya yi oda a yi ya kamata a tsaya a kan a zauna tare tunda an haifu tare nan a zauna tare akan 'ya'yan a ga cewa an samu tarbiyyansu idan ba a zauna tare ba kamar faɗan kiɗan lalle yaro ya girma a hannun wata mata mata tana jin kunyan kar ta dinga dukan yaro akan kin jinsa a ce ba ta son shi dan ba ita ta haife shi ba sai ta bar shi ya rinka aiwata abin da shi ransa ya ga dama kuma abin da ran shi ya ga dama ba abin da zai taimake shi bane saboda haka iyaye mata da maza ya kamata su yi odan hakurin su shi su zauna tare da mazajen su domin a kawo tarbiyyan yara wata matar sassanya ce idan ba uba ne ya faɗakar ba ita ba za ta iya ta faɗakar wa yaro ya ji nata ya bi hanya ba wata matar kuma tana da zafin rai kamar ni hajara abinda uban ma ba zai yi ba ni kam zan yi a cikin san mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya maza wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike kusan zan ce ko baka je kai boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addinin ka ko baka je ka zauna a makarantar islamiyya ba kana jin wa'azi in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya kai a matsayin kama tukunna baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abin baka da wayewa ma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan ba hujja ba ce dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma. Kin fahimci kin kusa lungu da saƙo na jihar Yobe mm. ƙauye da birni. Mm. Kamar wasu ƙalubale mata a ƙauyuka suke fuskanta kuma wasu hanyoyi ne mafi dacewa wajen wayar da kansu kasancewar ba kasafai ake samun waɗanda suka yi karatu mai ɗan zurfi ba a mm. ƙauyukan namu. gaskiya yadda za a yi shine ya kamata gwamnati ta ba wa ma'aikatan mata ministry of women affairs a rinka ba su kudin mobilization a rinka ba su kuɗi da za su rinka fita suna shiga ƙauye-ƙauye sako-sako suna bi suna faɗakar da mata abin da ya kamata su yi idan ana yi haka shine mata za su fahimta in ba a yi sensitizing mata ba ta ya za a samu 'ya'ya wayayyu 'ya'ya wanda suka san ya kamata kada su shiga wani hali na shiga ta'addanci ai sai an fahimtar da uwayen uwayen su fahimtar da 'ya'yansu tsakanin uwa da da ɗayan da kika faɗa ɗazu akan akwai kunya ɗin nan yanzu fa gaskiya babu wani kunya tsakanin uwa da ɗa ya kamata uwa ta fito fili ta gaya wa ɗanta wanda shi rahotonmu na musamman a wannan makon. Mutanen waɗanda galibin su mata ne na cikin 'yan Najeriya ɗari uku da goma da mahukuntan na ƙasar Saudi Arabia suka tuso ƙera su ta hannun kuma da ke kula da lamuran 'yan Najeriya mazauna ƙetare. na Aisha, mu garinmu mai gatari. yanzu ma na yi magana da yaro na eh, ya ce zai tafo nan kano mu tafi na ce a'a mun kun a gida mai albarka ka zauna a mai diga gani nan ina zuwa shekara na biyu ƙauwata ta ce ta biya min umara na je sai na tar da bashi ne ta ɗauka mini na yi sallah na biya su bashi kalas Ni mutuniyar gumar ce amma Fulani ƙauye. Akwai gari wani ana ce miki doguwar kuka to a can nake shekara ta ashirin da a makka. Lokacin da na tafi Allah na gani shanu na sai da na tafi. Da na je Allah bai dawowa ta bahaya wannan karin. Malama Aisha da Habibu Musa kenan da ke cikin waɗanda gwamnatin Najeriya ta kwaso su daga ƙasar Saudi Arabia bayan kamawa tare da tsare su a gidan wakafi na ƙasar. Kazalika Malama Aisha ta yi ƙarin haske a kan rayuwarsu ta gidan wakafi a ƙasa mai tsarki. Kawai sai aka kamo mu aka kawo mu sidi muka zauna satin mu bakwai muna sidi. Muna wa Buhari kuka kuka kuka ya ce to a kawo masa jama'a shine dalili aka kawo mu. Kina da kaya? Mani da kaya in ba wannan. Mani da kaya in ba wannan. Kina da shanu ne? Ina da shanu zan tarbi baci. eh ban san ba ko yanzu buhari ya bani je in saya amma duk da haka habiba musa ta ce suna samun abinci yayin zaman su na gidan wakafin ana ba mu abinci daga safiya kamun tashi ma sun kawo mana kato kan mu yi sallar azahar an kawo mana abincin rana ko a dafo da kaji ko a dafo da nama ko a dafo da kifi da ki nan warkal na gaji kamar ba ki ɗan shekara saba'in da ɗaya da lafiya wallahi kuma tari mura ya same ni a cikin kamar na mutu gwamnatin jihar kano ce ta ta ɗauki alhakin jigilar mutanen su 150 daga Abuja zuwa nan Kano, la'akari da cewa yanzu kusan shekara guda kenan jiragen sama na kasashen ƙetare ba sa sauka a Kano. To mu dai alhamdulillah mun karbi mutum 150 kananan yara da manyan maza da matasa da mata, mata kuma sun fi yawa. amma kuma alhamdulillahi kusan kowanne an yi kiliyar ma ya tafi gidansu sai mata biyu wanda suke yan asalin jigawa ne shi ya sa gwamna ya ce mu tare su mu ɗau bayanansu ko da ko ta kwana za a samu wata matsala mun san su waye suka sauka mun san gurin su mun san kuma lambobin wayansu za mu bibiyo su insha Allah amma sun ce gaskiya gwamnatin Najeriya ta wanke wahalar su saboda an karbe su karba ta mutunci an nai musu tsiya na ce to dama ga kasar ku mai daraja mai girma uwar afirka ku tafi wani guri kuna labara ku ne manya a afirka ma duk dai aka dan yi raha dr zahra'u umar kenan kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria zauren VOA. Kwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin su da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Zauren VOA wanda abokiyar kai kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Rayuwa masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.